وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah maɗaukacin sarki da ya haɗa mu da ku a wannan yammaci na lahadi a yau biyu ga watan zulhijja shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya zo daidai da nawa hudu ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a nan masallacin anas bin malik inda muke karanta littafin nan na fiƙihun musulunci umdatul fiqhi na al'imam ibn kudama Allah ya masa rahama wannan kuma shine darasi na goma cikin yardar Allah muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana muwafaƙa da koyon daidai da fahimtarsa da kuma yin aiki da shi kafin mu shiga karatun nan muna amfani da wannan lokaci domin yin ta'aziyya ta musamman da kuma yin addu'a ta musamman ga ɗan uwanmu a dr sheikh ibrahim adam umar litina daraktan talabijin na sunna tv da rasuwar babanmu mahaifinsa wanda ya rasu a daren shekaran jiya muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta masa ya masa rahama ya gafarta wa dukkan musulmi baki ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe za mu tashi daga wato babul matsi alal kuffai wato babin shafa akan kuffi wannan shine babin da za mu yi ƙoƙarin karantawa gaba ɗaya a darasin yau na. أو طلق أو طلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسحه به ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذهابا ذات إذا كانت ذات ذهابا سافرة بدليل الرأس إلا ما جرت العادة بكسبه ومن صرف المسح على سبيل ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجريرة إذا لم يتعد بسدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة malam ya ce babul mathi a al-kuffai wato wannan babi ne da yake magana a kan shafa bisa kan kufi ya ce ya juzul masu alal ne wa ma huma. ya halatta yin shafa a kan kufi guda biyu da abin da suke kama da kuffi ɗin minal jawarib na daga jaurabai Asfafika, waɗanda suke da kauri allati tasbutu fil mai, waɗanda suke tabbata a kan dugadugai. والجرابيق التي تجاوز الكعبين haka kuma ya halatta yin shafa a kan jarmuƙai kuna ji ina ambatonsu da wannan sunan aljawari na ce musu jaurabai amma in mun zo yin bayani za a gane menene ake nufi da jaurabi saboda babu wata kalma a hausa da take wakiltar wannan a cikin hausar da na sani babu kuma wata kalma a hausa da take fassara jarmuki a cikin irin hausar da na sani amma in muka zo fassarawa fa ji me ake nufi da aljawrab da me ake nufi da aljarmu allati tujawizul kabain wadda take haye wato tana da tsayin da har ta haye kan wato idan sawu guda biyu fi taharati sughra yana halatta ne a yi shafa a kansu fi taharati sughra wato a cikin tsarki wanda yake karami tsarkin da yake nufi karami shine a wajen yin alola idan alola ta kare yauman wa lailatan lil an ba da damar yin wannan shafan har zuwa tsawon wuni guda da kuma kwana guda ga mai zaman gida wa salatan lil musafir da kuma damar tsawon wato kwana uku ga matafiyi min alhadathi ila mithlihi tun daga lokacin da mutum ya samu hadasin da ya karya masa alola har zuwa wani lokacin da hadasin zai sake karye zai sake samun sa lolarsa ta karye da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamtahul mutafiru talatata ayyamin wa layali hinna yace wato matafiyi zai yi shafa har zuwa tsawon kwana uku da kuma darekunsu yini uku da kuma darekunsu kenan wal muqimu yawman wa laila mai zaman gida kuma zai iya yin shafa zuwa tsawon wuni guda da kwana guda wa mata mataha sun man mudda duk lokacin da mutum ya yi shafa akan hukki sai ya zama lokacin shafan nan ya wuce wanda aka ba shi daman ya shafa a cikinsa au a kablaha ko kuma kafin lokacin ya cika sai ya cire huffin tsohara tuhu. to wannan alolar tasa ta karye sai ya sake wata wa man mataha musafiran sun ma'akam wanda ya shafa a kan kufi yana cikin halin tafiya sannan sai ya iso inda zai je sai ya zama mai zaman gida au muqiman sun masafa. ko kuma ya yi shafa yana halin zaman gida kafin lokacin da aka ba shi na wuni ɗaya da kwana ɗaya ya cika sai ya yi tafiya a tamma mathamukin sai ya ci gaba ya cika a matsayin mai shafa irin mai zaman gida waya masu alal imama haka kuma ya halatta yin shafa a kan rawani idan kanat zata ba? idan wannan rawanin ya zamo mai wato mai jelani satiratan li jami'in ra'as idan rawanin ya zama wanda ya sitirce kai ne gaba daya illa ma jarati al'adatu bi kashfihi sai dai kawai in ya bayyana iya inda al'ada ta saba cewa ana bayyana shi ana buɗe shi wa min sharfil mashi ala jami'i zalika yana daga cikin sharaɗi na halarcin yin shafa akan duk abin da kaji an faɗa wato na fuffi ko jaurabi ko jarmuki ko kuma rawani an yalbatahu ala faharatin kamila ya zama lokacin da mutum ya sa wannan abin ya sa shi ne alhali yana da cikakken tsarki wato yana da alola cikakkiya wa yajuzu mashu 'ala haka kuma ya halatta yin shafa akan ɗauri na kan ciwo idza lam yata'adda bi shaddiha mawdi' alhajati idan ya zamo bai wuce wato wurin idan ya zama wurin da ya daure bai wuce iya wurin da ake bukatar a ɗauren ba idan ɗaurin bai yawa har ya zarce inda yake da matsalar ba ila an ya hullaha zai ci gaba da shafa akai har zuwa lokacin da zai kwance wannan ɗaurin warrajulwar war mar'atu fi zalika sawa da namiji da mace cikin duk abin da aka faɗa na hukuncin yin shafa ɗin nan duka iri ɗaya suke illa annal mar'ata la tamsahu ala al-imama Daidai ita mace ba za ta yi shafa ba akan rawani ne bambancin su an ji wannan babul matsi a alal kuffai idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin kitabut bahara kitabut bahara yana kunshe da babuka daban-daban daga cikin babukan da muka karanta a baya akwai babin ruwa kansa mun yi kuma babin abin da ake zuba ruwa a ciki don alola ko tsarki mun yi babin da ke magana akan alolar ita da kanta bayan mun yi babi akan yadda ake yin tsarki in an je banɗaki ta yanzu mutum ya yi alola ya cika to akwai waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da alola waɗanda su suke bukatar ba wankewa za a yi ba shafawa za a yi wannan shine wannan babi yake magana a kai wato yi babi akan shafa akan kufi da makamancinsa saboda ba akan kufi kadai za mu yi magana ba za mu yi magana ne akan hukuncin shari'ar musulunci dangane da idan mutum yana da alola kuma ya sa wani abin da cire shi akwai wahala kafin a ce alolarsa ta cika menene hukuncin shari'ar musulunci akan mutumin da ya sa takalmi irin na jami'an tsaro wanda yake da tsayin da kwance shi wahala ne sake sa shi wahala ne menene hukuncin musulunci akan in jami'in tsaro ya zo a lola ya sa irin wannan takalmin menene hukunci akan mutumin da ya sa huffi irin na gargajiya irin na da wanda ake yin sa da fata wanda mutum zai sa a lokacin da ake tsananin sanyi don ya rufe masa kafarsa ya rage masa raɗaɗin sanyi a kafarsa menene hukuncin mutumin da ya sa jarmuki wato wata irin fata da ake ɗora ta a saman huffi saboda ta zama ta ƙara ƙarfafa ƙarfin da huffin ke da shi wanda za a iya tafiya da shi ko ba a sa takalmi ba menene hukuncin jaurabi wanda ake sa shi sawa'un an yi shi da tsumma ko an yi shi da fata ko an yi shi da gashin dabba wanda ake sawa sai a ɗora takalmi a kai wanda yake kama da safa ko kuma safar irin ta yanzu wanda ake sawa a ɗora takalmi a kai menene hukuncin mutumin da ya zo yin alola alhali a kansa akwai rawani sannan ma menene hukunci akan mace da ta zo alola ta ta himar kuma ta zo yin alola a cikin maza ba ta so ta cire dan kwalinta ko ta cire himar ɗinta kuma gashi ta zo yin alola ya za ta yi da wannan himar ɗin sannan menene hukuncin mutumin da a kansa akwai rauni sai aka sa bandeji aka ɗaure kuma an ce sai an yi shafan kai kuma ana so a taɓa gashi ne ga yadda muka faɗa yadda ake shafawa sannan menene hukuncin mutumin da a kafarsa ko a hannunta ko a fuskarsa an sa bandeji ko an sa auduga an manna Ga shi kuma wankewa aka ce a yaya zai yi da wannan wuri wannan shine abin da wannan babi zai koya mana yana da muhimmanci malam ya ce babul mathi alal kufai al mathu mun faɗa a baya shine imrarul yadil muballalati alal udwi wato shafa hannu akan gabar da ake shafawa a cikin tsarki ko alola wadda hannun wato yake jike da ruwa a jika ruwa akan a jika hannu da ruwa sai a shafa akan gabar da aka ce a shafa wannan shi ce almasu an fahimta alkufain ko alkufan musanna ne na alkuf alkufu kuma abin da ake nufi da shi shine ma yulbasu alal kadami wal ka'bain min jildi lisatri wa tadfi'a da ake sawa a ƙafa domin duga diganka kafarka kenan daga ƙasa ka rufe su har zuwa idan sawunka guda biyu su masu zama suna rufe wanda aka yi wannan abin da ka sa a kafarka da fata wannan shi ake nufi alku an fahimta ko to wannan babi zai yi mana magana akan hukuncin shafa akan wannan abun wato kufi bimana azkuru laka fi hadal babi jumlatan min al-ahkam wal masail allati tata'allaqu bi hukm al-mat'i alal kufai to abubuwan da za a gaya mana a cikin wannan babin ga abin da malam ya fara ya juzul matsu alal kufai ne wa ma ya halatta yin shafa akan kufi da abin da ke kama da kufi menene abin da ke kama da kufi shine wasu daga cikin su malam ya faɗa a nan daga cikin abin da ya faɗa ya ce minal jawaribi kaman jaurabai abin da ake nufi da aljauram wato shine ma yusna'u min utunin aw kitanin aw sufin aw jildin yulbasu ala alqadami ila sa wato abinda aka yi shi da fata ko da auduga ko da gashin dabba ko ma da menene irin abin da ake saƙawa don ɗan adam ya sa sai ya zama na mutum yana iya tashi a ƙafarsa kuma yana da tsayin da har ya kai zuwa wato ƙaurinsa bai tsaya a kan idon sawu ba bambancinsa da alkuf wanda muka faɗa shine abu biyu na ɗaya alkufu shi galibi da fata ake yi shi kuma aljawrab ana yin sa da duk abin da ake iya yin saƙa da shi ba dole wanda ɗan adam ke sawa fata auduga da sauran abin da ake yin saƙa da su kowanne ne bambanci na biyu shine alkuf ana sa shi ne ya rufe duka idon sawu ya yi ƙasa kaɗai iya wurin alola ake sawa a rufe ya fi takalmi sau ciki wanda yake ƙasa da idon sawu amma bai kai jaurabi ba shi kufi kenan shi kuma jaurabi yana da tsayin da ya kai zuwa ƙwaurinka jama'a an fahimta sai mala ya ce ya yi magana kuma kan aljaramiku aljaramiku jam'i ne na Aljarmu. Aljarmu shi kuma shi ne kuffun kabirun yulbasu fauƙal kuffin mu'tad wato huffi ne babba wanda ake ɗora shi a saman huffi da aka saba huffi da aka saba mun ce na ɗaya ya zama da fata aka yi na biyu kuma ya zama ƙarami ne wanda ya rufe daga idon sabu zuwa ƙasa jarmuki shi kuma wato ya zama da fata aka yi amma shi kuma yana da girman da ya fi ƙarfin huffi da aka saba ta hanyar da ana sa shi har ya kai zuwa ƙauri kamar yadda ake sa jaurabi kun gane wannan abubuwa guda uku menene bambanci kenan mun gane bambanci tsakanin kufi da jaurabi Sora bambanci tsakanin jarmuki da su biyu jarmuki bambancinsa da kufi shine ya fi kufi girma amma iri ɗaya ne wajen kasancewarsu da fata aka yi jarmuki bambancinsa da jaurabi shine jaurabi ana iya yin sa koda da tsumma kamar safa da aka saba yana daukan hukuncin jaurabi amma jarmuki shi da fata kadai ake yi kamar yadda ake da kufi sai dai tsayinsu iri ɗaya ne da jaurabi da jarmuki kun fahimta iri ɗaya ne kasancewarsu daga fata jarmuki da kufi bambancin su duka uku shine kufi na fata ne karami jarmuki na fata ne babba jaurabi na fata ne ko waninsa babba kamar jarmuki an fahimci wannan waɗannan abubuwan guda uku tun da mala ya ce wa ma ashbaha duk wani abun da yanzu kuke da shi wanda ba sunansa kufi ba ba sunansa jarmuki ba ba sunansa jaurabi ba ya shiga cikin wannan hukuncin don mala ya ce wa ma ashbahaha da abun da ke kama da ita a da abun da aka sani wanda suke amfani da shi a gargajiyance shine waɗannan abubuwa guda uku yanzu kuma akwai abin da ake ce shurraf shine safa irin wanda muka saba shi ai da tsumma ake yi wani abu kuma da linen wani abu kuma da Wul. wani abu da menene wanda zai iya zama an sa a kafa don a ɗora takalmi a kai sai ya aikin jaurabi amma kwata-kwata bayi da kauri irin na wato jaurabi da aka saba na da ballantana ya zama yana da ya zama na fata irin wanda ake yi da mai irin yadda ake yin kufi yawanci kufi mu a al'adar mu anan ba mu amfani da shi an fahimta to amma in al'adar mu akwai wani abu daban da muke sawa a kafa wanda yake lullube kafar saboda ya zama an rufi an sitirce kafar ko ya zama don saboda karkata ka tsaya ko wata cuta ko ya zama ya yi maka aiki irin na safa ko irin na takalmi an fahimta to wannan abun ya zama cikin hukuncin abin da muke koya a yanzu ba sunansa ba ne damuwa aikinsa da ake sa shi don shi shine damuwa an fahimta waɗannan abubuwan malam ya ce ya juzul masu alaiha ya halatta a yi shafa a kai ya halatta yin shafa wannan abin shine hukuncin musulunci wanda dukkan malaman sunna suka yi ittifaki a kai babu wanda ya saba a kan wannan sai dai yan shi'a su dama sun ce yin shafar da ake akan kafa zalla ne amma su ba su yadda da yin shafa akan kufi amma aƙidar ahlus sunna ita ce yarda da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ta tabbatar da wato inganci na ko kuma shar'antuwa ta yin shafa akan kufi malamai sun yi wannan ittifaki ne na farko saboda ayar alkur'ani ta nuna ya halatta a yi shafa akan kufi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wamtahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bay kamar yadda muka faɗa a baya wannan ƙira'a ce sabita mutawatira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take tabbatar da cewa wato wadda take tabbatar da jarra a wajen wa arjulakum din da ake karantawa da nasba a sauran ƙira'o'i na jumhur don haka wa arjulikum tunda ya tabbata an karanta haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa shine wato wato adafi ne akan wamsahu bi ru'usikum Allah ya ce ku wanke fuska ku wanke hannaye sai ya ce ku shafa kanku da kuma wato kafafunku da Allah ce ku shafa kanku da kafafunku kenan ku shafa kai kafa ma ku yi mai ku shafa an fahimci wannan magana tun da ya ce ku shafa kai da ƙafafunku. a wajen fuska ya ce fagsilu ku wanke kaga bayan da zaka ka shafa fuska wa aydiyakum sai ce ku wanke fuskar ku da hannayenku kaga bayan da zaka yi ka shafa hannaye nan kuma in ka bi ta fasarar wannan kira'a sai ce ku shafa kanku da kafafunku to kaga dole kamar yadda ka shafa kai haka zaka shafa mai kafafu to sai malamai suka ce ga wata kira'ar kuma ta ce ku shafa kai kuma sai ta ce wa arjulakum ku wanke kafa sai suka ce ku wanke kafa idan kafar a buɗe take saboda ba a taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alola kafarsa tana buɗe kuma ya shafa ba an fahimci wannan wannan kira'ar kuma da tace ku shafa kafa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yana alola kuma ya sa kufi a kafarsa shi ma yana sa kufi sai aka ga ya sa kufi a kafarsa to baya cirewa yana shafawa ne a kai hadisi ne gangariya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sayul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka suna tafiya al-mughira ibnu shu'ba shine mai mata hidima sai ce kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fatawadda ina tare da shi sai ya zo yin alola shi kuma shi yake zuba wa annabi sallallahu ruwa ya wanke hannu ya zuba masa ya kurkure baki ya zuba masa ya wanke fuska ya zuba masa ya kaza har sai da ya zo wanke kafa alhali akwai kufi a kafarsa ya ce fa ahwaitu li anzi a kufahi. sai na duka don in cire masa kufi saboda ya wanke kafar fakala sai yace da ni da'ahu ma bar mun kaya na karka cire wala tanzi'u ma karka cire mun su fa inni adkhaltuhuma tahirataini saboda na sanya kafafuna a cikin su ne alhali suna da tsarki na gama yin alola kafin na sa to aka yanzu ba bukatar in cire an ji wannan kamar yadda kuma ya tabbata daga hadisin Ali ibn Abi Talib wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi ingantacce Ali ibn Abi Talib Allah ya kara yarda gare shi yake cewa lauka kana dinu bir ra'ayi. da a ce addini da ra'ayi ake yi da abin da kaga dama ko abin da kake so haka ake yin addini ko kuma da tunanin mutum kadai yace lakana asfalul kufi aula bil mashi min a'lahu da za ka ce a kwakwalwarka ko a tunanin ɗan adam ya fi dacewa a shafa kasan kufi sama da a shafa sama tunda ƙasa ne ai datti ke takawa yace walakin ni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi sallama yamsahu ala zahiri kuffaihi sai dai ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo shafa akan kufi shafan sama yake yi wannan sai nuna cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi shi yasa ya faɗa an gane ko akwai kuma hadisin Safwan ibn Assan Allah ya ƙara yarda ga Safwan yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya umarce mu idza kunna musafirin in muna cikin halin tafiya Allah nan zai a Allah nan zai akhifafana salasata ayamin wa layaliyahunna kada mu cire huffin mu har tsawon kwana uku da dare uku an gane ko illa min janaba sai dai in janaba ce ta kama mu wanda yasa dole za a yi wanka sai ce walakin min ha'itin amma in don bayan gida au baulin ko fitsari an gane ko walakin min ha'itin au baulin au naumin ko kuma bacci wanda yake iya karya alola kadai ba sai ya sa kai wanka ba wannan kan shafa akan kufi kawai ake yi ba sai an cire an wanke jama'a an gane wannan daga cikin abin da muka karanta din nan zamu tabbatar da cewa ya tabbata malaman sunna su ce yana daga cikin abin da hadisi mutawatir ya tabbata wato an samu tawatara an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da imamu ahmad yake cewa sahabban annabtan guda bakwai daban-daban suka ruwaito wato shafa akan sufi wanda yake tabbatar da cewa da gaske ne ko a aikin manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma a zancensa wanda ya tabbatar da cewa shafa akan kufi wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko a takaice abin da wanda yake nunawa kafin ku ji dogon karatu shine in mutum yana alola sai ya kai zuwa lokacin da za a wanke kafa to shari'a ta ba shi dama saboda ruksa don kada a tsora mata wahalar cirewa da sake sawa ka sa safa wadda wannan safar idan ka cire kafarka ka wanke ka sake sawa wannan yana iya sa kuma ka sa takalmi a ciki zai sa ya rinka wari musulunci kuma yana son tsafta sannan kuma idan ka ce za ka cire zai jawo maka dogon aikin da wato a sallar azahar ka yi haka a sallar la'asar ka yi haka kun shiga kun mitin kun dawo za ka sake alola a sallar magariba ka sake haka ka dan zauna a masallaci alolar ka ta ko ka dan gyangyaɗi ka je ka sake cirewa sai aka ga mai yiwa akwai wahala ita kuma shari'a tana so duk inda akwai wahala ta sawo sauki fa inna al usri yusran inna al usri yusra an fahimta wannan safar sai ya zamana cewa wato kana bukatar a ce ba sai ka cire ba wannan kufin kana bukatar a ce ba sai ka cire ba wannan jarmuke wato katon takalmi wato sau ciki dogo za ta iya kwatanta shi da wannan jarmukin ka ce takalmin soja ko takalmin ɗan sanda ko takalmin ɗan civil defense ko takalmin ɗan nysc a ma ya yana wannan ko in dai har wannan takalmin yana da tsayin da ya wuce idon sabunka sannan kuma kwance takalmin yana da wahala to ya halatta a gare ka idan ka zo za ka yi sallah ka wanke hannunka ka shafa kanka sai ka jika hannunka sai ka ɗora hannunka daga saman wato ƙafarka daga kan farkon yatsun ƙafarka a ta sama kenan sai ka shafo shi haka har ka iso zuwa ƙarshen wato inda saman ƙafarka ya zo wanda yake daidai kan wannan joint ɗin wanda yake wato wato daidai bakin idon tawunka daga ta sama kenan in ka shafo daga sama dai wannan saman kafarka wanda shi kake takawa din nan in ka shafa to bisa ga abinda koyarwar sunna ta tabbatar shine in kai haka a kafar dama ka sake yin kafa a kafar ka sake haka a kafar hagu kawai sai ka tashi ka fara karka masa salatu sai ka fara sallah an gane wannan ko to waɗannan abubuwa da muka faɗa na yin shafa za ka yi shi ne idan ya cika sharuɗa da za mu ji ana wannan ina ɗan faɗa a jumlace ne kafin mu karanta magana na ɗaya shi ne ya zama lokacin da ka sa wannan takalmin ko ka sa safar ko ka sa jarmukin ko ka sa wane ne ya zama lokacin da za ka sa sai da kai alolarka kana da alola kafin ka sa kun gane sharaɗi na ɗaya idan baka da alola ka sa to yanzu da ka zo yin alolar da kake so ka yi shafa bai halatta ba sai ka cire ka wanke kafar in kana so ta bushe ta bushe sai ka sa to daga nan ne za ka fara kirga alola ta gaba ba sai ka cire ba sai ka shafa kun fahimci wannan sharaɗi na biyu shine ya zama shi wannan abin da za ka yi shafa a kai ɗin shi ma yana da tsarki idan yana da najasa kaga sai ka cire ka wanke amma ba za ka cire ne saboda dalilin shafar ba saboda shi yana da najasa to ka kaga batun shafa akan abu mai najasa bai taso ba sharaɗi na uku shi ne ya zama abun da ya karya ya sa za ka yi shafar ya karya alola kaɗai ne idan ya karya wanka ne sosai an cire don haka mace ta fara yin shafa sai ta zo ta yi haila to shafa ya karye mutum ya fara shafa sai ya samu janaba shafa ta kare an fahimci wannan duk abin da zai sa sai an yi wanka to in an zo yin wanka sai an cire ba za a ce a yi wanka sai a wanke sama in ka zo kasa, ka yi ma kafa kuma ka shafa ba wannan wanka sai dai a yi wanke duka gaba ɗaya jiki an fahimci wannan sharaɗi na uku ai na hudu kenan shine ya zama kana cikin iya lokacin da aka baka iya lokacin da aka baka shine wuni ɗaya da kwana ɗaya idan kana halin zaman gida ne ba tafiya ba awa nawa kenan awa ashirin da hudu yaya ake gane awa ashirin da hudu shine malam anan yake ce maka daga karyewan alolanka na yanzu zuwa karyewan alolanka bayan ka wuni ka kwana idan kana zo abun agwarance shine ka yi alola saboda sallar azahar yanzu to daga yanzu nan ba zai zama wannan shafa akan hufinka ya ƙare ba har sai ka gama har sai ka zo yin wato har sai ka gama shafa akan hufinka bayan alolar sallar azahar ta gobe yanzu da za ka yi sallar azahar sai ka alola sai ka shafa ai sai ka yi alola sai ka sa to har zuwa wannan azhar din ai yanzu baka yi shafa akai ba to daga la'asar sai ka fara shafa to zai ci gaba har zuwa azhar ɗin gobe ma za ka yi shafa akai amma idan ka fara shafan daga azhar din yanzu ne to kafin azhar din gobe kuma sai ka cire ka wanke kuna gane magana saboda haka daga kan lokacin sallah ta yanzu zuwa lokacin sallah irin ta in ta zagayo gobe shine yawmun wa laila idan kuma matafiyi ne daga kan yanzu sai an samu awa saba'in da biyu a zahar ɗin yau zuwa gobe a zahar ɗin gobe zuwa jibi a zahar ɗin jibi zuwa gata an samu kwana uku da dare uku kenan ko to wannan shine in mutum yana halin tafiya bai samu daman tsayawa ba don ya yi wanka duk lokacin da alolansa ya karye kawai sai ya yi shafa a kan kufinsa ba sai ya cire ba an gane ko domin wato yin kamar yanzu mutum jami'in tsaro ne ya tafi ana cikin harkan yaki ko ana cikin halin tafiya wanda suna ta tafiya a cikin daji to wannan damar duk lokacin da ya zo yin sallah in ya shafa kansa kawai sai ya shafa kan takalmin sai ya shafa kan wannan takalmin ba bukatar ya cire takalmin takalmi na iya kwana uku kenan a kafar ka kana matsayin jami'in tsaro kaji yanda musulunci ya maka gata musulunci ya leƙa har sojojin da suke cikin dajin sandisa an fahimta sannan kuma sai na biyar cikin sharaɗi shine ya zama tun da ka shafa a kai tofa da shi za ka yi sallah kuna fahimta idan dama za ka cire safan ne ba da shi za ka yi sallah ba to batun shafa ka bai taso ba idan kana da dama in ka zo sallah za ka cire takalmin shi kenan ka cire sai dai ka wanke kafa amma in har ka shafa to sai dai kai sallah a cikin abun da ka shafa a kai kuna fahimta da kyau don haka dan sanda ko soja ko wane ne wanda yake da irin wannan takalmi ya halatta ya shafa a kai amma ya san da cewa in ya zo sallah kuma ba cikin takalmi yanda yake tsayawa ya tsara ya yi fareti haka zai tsaya ya sallah an fahimta ba sai ya cire takalmi ba sannan abu na gaba shine wato wannan abin da muka faɗa ya shafi shafa akan abubuwa guda uku ko shafa akan me huffi da me da jaurab da me da jarmu da abin da suke kama da su shine na hudu saura mana abubuwa biyu shine jabira da kuma imama jabira ita ce wato duk wata tsumma ko auduga ko bandeji ko kuma wato irin sanduna ko bawon kara wanda ake sawa mutumin da ya karye ko ya yi targaɗe sai a ɗaɗɗora su a jera sai a yi ɗauri a kai ko bandejin da ake ɗaurewa a kan hannu idan kana da rauni ko kuma bandejin da ake sawa a ɗaure kanka idan an sa maka maganin da ba a so audugar ta faɗi kuna gane magana ko kuma wato cluster irin wanda ake sa wa mutum a kafa idan ya karye a asibiti wannan abun duka shi ake ce masa mai aljabira an gane ko ma yujbaru bihil kasar duk abin da ake sawa domin a daure wurin da ya kare ko wurin da ya rauni kuna gane wannan ko to ita kuma jabira idan kana alola ita ba dole bane ta zama a kafa ai ita kawai ita ce duk abin da aka ɗaura maka saboda bukata ko ka ɗaura saboda bukata amma ya zama a wurin da ake wankewa ne ko ake shafawa a alola to wannan abun ko kana alola ko kana wanka shi ba kufi bane balle mu ce sai ka cire don haka lalura ce ta sa aka ɗaura ka zo wanka in ka cire ka ga matsala ke to wannan duk lokacin da mutum ya zo alola ko wanka sai ya wanke sauran inda za a iya wankewa sauran wannan wurin sai ya yi shafa kan daidai gwargwadon inda ya zama dole a shafa misali na zo alola kuma kaina daga nan goshi na an yi ɗauri ta yadda akwai rauni a nan sai aka ɗaure da bandeji sai ya kewaye kan yanzu nan goshin yana bukatar a wanke kan kuma yana bukatar a shafa to shafar da na yi din nan wadda ta sa a sama akwai auduga ko akwai bandeji a gashi na, to ba dole bane sai na cire na shafi gashi, inda ba haka bane ba wata ci ba wata cuta bace ba wata bukata bai zama akwai bandeji a na, dole in cire don in shafi asalin gashi, don gashi aka ce a shafa ba bandeji ba amma da yake akwai bukata dole bandejin nan ya zauna a ka to in na shafa samansa kamar na shafa gashi ne ana fahimta nan kuma me za a yi wankewa to haka in na zo sai in sa ruwa sai in wanke ƙasa inda za a iya sa ruwa amma nan wurin in na sa ruwa zai sa ciwon ba zai warke ba ko ciwon zai ƙaru an fahimta ko kuma zai jinkirta warkewar duk abin da ka san da cewa in ka sa zai dagula maka ciwo ko kuma ya hana shi warkewa ko kuma ya sa ya karu ko kuma ko kuma duk abin da ka san ko kuma da zai iya cutar da kai in ka sa ruwa to in ka zo kawai sai ka shafa kan wurin kasan kuma ko saman ko gefen da da za a iya sa ruwa sai a wanke inda ba zai yiwu a wanke ba sai a shafa da ruwa jama'a an gane wannan shafawar da ita ma ba za ta cutar ba wanda ba za ka sa ruwan da zai shafa har ya iya sa in ba a son ruwa a wurin kawai ka jika hannunka kana iya yarfewa sai ka shafa bukatar ita ce ka yi ibadar imrarul yadi a alal ba ka kawo ruwa ka ji wurin ba jama'a an gane wannan wannan shine almasu alal jabira sannan sai abu na ƙarshe shine shafa akan rawani mutum ya sa rawani a kansa sai ya zo zai yi tun tunda mai cire safa ko takalmi aka ce akwai wahala ai kwance rawani ma akwai wahala saboda ɗaura shi mai yiwa akwai wahala musamman rawanin da aka ɗaura a kai ba an ɗora a kan hula ba in akan hula ne in ka cire hularka ka shafa sai ka ɗauki hularka kamar kamar yadda mai shafa da hula kaga zai shafan kai ne ba zai shafa kan hula ba jama'a an fahimta amma asalin rawani ne ya ɗaura a ka ta yadda cire shi akwai wahala to ko da akan hula aka ɗaura idan dai rawanin nan ya sa tare da hular sun kewaye kan gaba ɗaya kuma ya cika sharuɗan da za mu faɗa to sarki mai daraja ta ɗaya ya zo yin alola kuma gaban mutane ne sarki kuma ya saba kullum sai dai ka gan shi ya rufe har da fuskar ma kuma yanzu kaskantar da darajar sarki ne a cire har ka ga kan sarki kuma ka ga san kwansa kaga bai kamata ba za ka yaya za a yi an fahimta shi ne hadisan manzo Allah kan suka leko har suka je fadar ka suka koya masa ga yanda zai in yazo sai ya sa a wajen fuskarsa ta dole ya yaye ya wanke shi ba a shafa to aka dole a gaje mun in yana da shi in bai da shi kuma dole ya wanke iya abin da ya sawaka an fahimta sannan in yazo sai ya jika hannunsa sai ya dora akan wannan rawanin sai ya shafa haka kamar yadda yake shafa kai sai ya dawo da shi shikenan ya gama sai wanke kafa jama'a gane wannan haka ustazun da ya sa rawani ko babban malamin da ya sa rawani wanda ya nada sosai ya daure ya rufe kansa ba dan rawanin da ya zama haka kuma an bar kai a waje ba inda ya haɗe ya rufe kansa gaba ɗaya sannan kuma ya zama ya cika ɗaya sharaɗin shine sai rawanin da yake da zu'aba shine rawanin da yake da jela kaɗai rawanin da ya zama an ɗaura shi a kai zalla na ado wanda ba a sa masa jela da yake da tsayi ko wanda ya bi ta nan ta gaban wato ta kan wuya ko kuma ya sauka a kan kirji ko ya sauka a baya ba to wannan rawanin shi bai halatta a yi shafa a kai ba za ku zo ku ji ƙarin bayani kawai yanzu dai ina bayani akan ku gane ya ake yin aikin haka kuma matar da kamar yadda na faɗa ta ɗaura ɗan kwali kuma ta sa himar idan suka zo su yi alola za a ga sai ta ɗaga himar ɗin an fahimta ta sa hannunta ta ciki tana ta fama ko kuma idan ba kimar bane ta sa ta sa wani abu mai yawa wanda ya rufe ta amma kuma ga dan kwalinta wannan dan kwalin sai ta yaye shi ta shafa kanta a gaba a waje kuma akwai maza a wurin an fahimci wannan to ita ma wannan bisa ga wannan abin da za mu karanta sai ta sa ruwa in ta zo daidai wannan kan sai ta shafa iya inda gashinta yake wato iya inda kai yake zuwa keya ta sake dawowa da shi shikenan sai ta wanke kafa ta gama jama'a an fahimci wannan wannan shine abin da muke kokarin koya a cikin wannan babi yanzu abin da za mu sake bi shine matsalolin da suke ciki da menene sabanin malaman fikihu tunda fikihu muke yi dole sai mun faɗin akwai sabani mala ya ce juzul masu alal kufaini ya halatta yin shafa akan kufi wannan abin da malam ya faɗa shine mazhaban jumhurin malamai an gane ko ko kuma ittifakin malaman sunna gaba ɗayansu shine cewa ya halatta a yi shafa akan kufi an fahimta inda suka saba ne ya siffan kuffin yake amma ba su saba ba akan cewa ya halatta yi shafa akan kufi babban dalili akan wannan shine hadisin da muka karanta na al-mughira ibn shu'ba da hadisin safwan da hadisin ali da sauransu wa ma ashbahahuma da abun da yake kama da kufi abun da muka yi bayani ke mala yace min al-jawaribi kaman jaurabai mun yi bayani akan jaurabi kun ji shi ko as-safiqa wato wadda take da kauri wannan shine sabani na farko da yake tsakanin malamai aljaurab mun ji cewa shine abin da ake sawa a kafa wanda aka yi shi da fata ko da tsumma ko da wani abu wanda yake da tsayin da ya kai zuwa ƙwalli ana iya ɗora takalmi ko ba a ɗora takalmi a kai to aljaurab malamai sun yi saɓani akan ya halatta a yi shafa a kai ko bai halatta ba waɗansu malamai sun ce ya halatta a yi shafa a kan jauram idan har ya zama na wannan jauram ɗin fata ne ƙasarsa ko da samansa akwai tsumma amma ya zama fata ce dole ƙasarsa saboda jaurabi kala uku ne kuna ganewa akwai aljaurabul mujallad ne. jaurabin da aka sa masa fata ko a ƙasa ko gaba ɗayansa an gane ko akwai kuma aljaurab ghairul mujallad as-sahih wato jaurabin da ba a sa fata ba amma yana da kauri kamar na tsumma wanda yake da kauri kamar tsafa ke akwai aljaurab ghairul mujallad al-khafif wanda kuma yake bai da kauri to waɗansu malamai suka ce bai halatta a yi shafa a kai ba sai ya zama mujallar. wannan shine masabar imamu shafi'i shine masabar imamu malik idan ya zama da cewa jaurabi bai zama akwai fata ba a jiki ko kuma wanda aka tsora takalmi a kai to babu babu ganin a yi shafa a kai kuna ganewa wannan sannan sai mas'abar wato imamu ahmad ibn hanbal da mas'abar ishaq ibn rahuya da mazhabar zahiriya an gane da kuma fahimtar manyan almajiran imamu abu hanifa wato abu yusuf alkazi abu yusuf da kuma wato abun Muhammadu muhammad ibn hassan ash shaibani waɗannan almajiran na imamu abu hanifa su sun saba wa suna tare da imamu ahmad cewa ya halatta a yi shafa idan dai yana da kauri safanka shi ne yasa malam ce astafiqa anan idan safarka tana da duhun da tana da kaurin da ba a ganin fatar kafarka idan wara-wara ce raga-raga ta yadda ana ganin fatar kafarka ita ce khafifa to ba za a yi shafa a kanta bisa maganar tungurin malamai jama'a an fahimta amma idan ta zama khafifa wadda har ana iya ganin kafarta to waɗansu malamai ɗan kaɗan su sun ce ya halatta a yi shafa a daga cikin malaman zamani akan wani ra'ayin hadda ibnu usaimin Allah ya masa rahama amma kuma zancen da ya fi rinjaye wanda shi muka wanda muka rajjaha shine ya halatta a yi shafa kan jaurabi da kuma safa idan ya zama na cewa tana da kaurin da ba a ganin kafa wannan shine fahimtar cikin malaman zamani kamar wato ibn baz Allah ya masa rahama kamar malamin wanda muka yi wannan karatun a wurinsa Sheikh Muhammadul Muhtar Shankiti wannan shine fahimtar su amma in ya zama na cewa wara-wara ne ibnu usaimin ya ce ya halatta albani ma ya ce ya halatta amma zancen da ya fi rinjaye shine bai halatta a yi shafa akan safa ba idan safar tana da wara-wara ba ta da duhu ba ta rufe kafar ka gaba ɗaya ba ana hallo kallon kafar me dalili shine hadisin mugira da ya nuna cewa manzon Allah ta salama ya yi shafa akan jaurabi sai mu gani cewa tunda an samu ya zama muhtamal cewa shin jaurabin nan mai kauri kadai ko kuma hadda mara kauri to sai malaman ka'ida ce wurin malamai cewa an samu saɓani kan fahimtar lafazi shin wani iri ne to sai a yi hamlinsa a kan al'urfun nabawi shi irin annabi sallam nasa wani iri ne sai kowa ya tabbatar da cewa irin jaurabin annabi Salama na wancan lokacin ba ware-ware ne irin na safan zamani don haka tun da a irinsa annabi ya shafa mu ma yanzu sai a irinsa ne ya halatta ka shafa duk da cewa ya halatta ka yi shafa a kan safa ko da safar ba irin ta annabi ba ce amma ya zama siffarta irin ta annabi ne sallah sallama shine wadda take da kauri jama'a an gane kuma saboda ihtiyadi don haka wannan shine zancen da ya firin jari malai ce amma ya zama filka da qadamain irin wanda yake tabbata a kafa duk wanda in ka sa zai sauko ya fadi banda shi a ciki wal jaramik sannan ka kuma jarmuki wannan mun yi bayani akan sa ko an ɗan yi saɓani a kan shafa a kan jarmuki amma shi ma zancen da ya fi rinjaye shi ne zancen cewa ya halatta a yi shafa a kai saboda wato dalilin da ya zama ya halatta a yi shafa a kan kufi shi ne dalilin da ya halatta shafa a kan jarmuki da kuma jaurabi ana gano wannan magana saboda wato abin nan illar da ta sa ake yi shi ne saboda ruksa ruksan nan kuma mai jarmuki yana bukata ta yi sama da mai kufi ma sama kuma da wanda ya sa jaurabi don haka ya halatta a yi shafa a kansu duka shi ne mala ya ce minar tsaharatu sumura idan ya zama da cewa tsarki ne na wato karamin hadasi shine ne alolakin sannan na yi mana bayani akan sharuɗa shine ya zama kada ya wuce wuni ɗaya da kwana ɗaya idan mai zaman gida ne kada ya wuce kwana uku da dare uku wuni uku da dare uku idan matafi ne jama'a an fahimta sai kawo hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ce ya halatta mutum ya yi shafa har zuwa dare uku da wuni uku idan matafi ne to sai malam ya ce amma daga cikin sharadi shine idan mutum ya cire to fa sai ya sai ya wanke wannan kuma da mun faɗa ko kada ka cire sai dai kai sallah ne idan ka cire kuma to daga baya sai ka wanke sai da abin da mala ya faɗa a nan da ya ce wanda ya shafa yana halin tafiya ai yana da daman kwana uku ko to sai kuma ya iso gida kafin kwana uku sai ya jira kwana uku ko kuma wanda yake zaman gida kaga shi ya sa ya fara yana da wuri ɗaya da kwana ɗaya sai kuma ya yi tafiya kaga ya zama na mai kwana uku to ya zai yi sai malam anan sai yake cewa sai ya dawo na mai zaman gida shine kwana ɗaya da wuni ɗaya amma wannan zancen bai da ƙarfi domin akwai zance a cikin masabar daga shi imamu ahmad wanda ya nuna cewa za ka ci gaba a halin da kake cikin ka yi sallar a zahar yanzu a zaman gida ka kaga cikawa za ka yi kana fara tafiya ka fita la'asar ka yi kuma me za ka yi kasaru za ka yi don haka tun da halinka ya canza daga can kuma yanzu shafan kuffin da ka yi a sallar azahar wanda da za ka yi wuni ɗaya da kwana ɗaya ka zama matafiyi ka fara ƙasar ya zama cewa shi ma wannan ya canza ka samu extension kenan zuwa wuni uku da kwana uku jama'a an gane wannan wannan shine zancen da yafi karfi a cikin ko da cikin matabar domin wato abin nan alkhallal shi ma daga cikin manyan malaman hanabila ya ce shi kansa imamu ahmad ya dawo kan wannan ra'ayi sannan malai zai magana akan shafa akan rawani kun san rawani ko shin rawani sunna ne ko ba sunna ba ne malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce dukan sun yarda cewa manzan Allah ta salama ya sa rawani saboda hadisai sun zo da yawa da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa a kan rawani kaga ya sa ne shi ya ya shafa to shin sa rawani da annabi sallallahu alaihi ya ya sa ne saboda sunnatu ada wato sunnatu hai'a ko kuma sunnatu ibada annabi ya sa ne saboda ta zama mana ibada don mu koya ko kuma saboda al'adar mutanen garin su ana yin ado da rawani misali shine dukan sun yarda da cewa izar manzo Allah sai yakan sa yakan yafa mayafi sannan sai ya daura izar irin wanda ake sawa a harami din nan in za a yi aikin hajji sai ya fita yawo da shi na zaman gida sai suka ce wannan ba annabi ya sa don ya zama sunnan ibada bane ya sa ne saboda a garin su ana ado irin haka don haka kai yanzu ba sai ka ɗaura zami ka samu lada ba duk kayan da kasa ya halatta saboda al'adar to sai waɗansu suka ce rawani ma hakan wani lokaci a annabi yakan sa hula wani lokaci yakan sa rawani wani lokaci yakan zauna hakan sa ba ya sa komai ba a kansa sai suka ce to ya nuna cewa duk wanda kai yayi ba ibada ba ce wasu kuma suka ce ibada ce dalilin waɗanda suka ce ibada ce shine suka ce sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi an gane ko da kuma umarnin da ya yi cewa a sa kamar yadda imamu kabarani ya ruwaito da isnadi Hassan in ji malaman hadisi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya tura abdurrahman ibn auf zuwa wani atamin sai ya mata rawani a kansa sai ya ce kazalika fa ya ce kazalika fa tamma yabna auf ya ce yadda ka gana maka na haka za ka rinka rawani ya kai abdurrahman ibn auf sai suka ce annabi baya umarni sai da ibada jama'a an gane wannan zancen da ya fi rinjaye ne ni a fahimta ta in mutum ya sa rawani da niyan samun lada zai samu in mutum ya sa rawani da niyan al'ada to ya zama al'ada ya yi gaye zalla ko ya sa saboda gargajiya saboda shi sarki ne ko shi waziri ko shi galadima sai ya sa shi kenan ya zama daidai ya yi abin da yake shine shine daidai da da su ta gargajiya kuma bai yi laifi ba amma bai samu ladan ko kwabo an fahimci wannan amma in mutum ya sa rawani da niyan ibada kamar malami ya sa da niyan sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi ya sa zai samu lada haka ne fahimta ta bisa ga waɗannan dalilai an gane ko to sai dai rawani kala uku akwai al'imamatu zatu du'aba rawani wanda yake da jela jela irin wanda ake ajiye ta ko ya faɗo ta gaba ko ya faɗa ta baya ita ce zatu du'aba kun san irin ta aiko yawanci wanda malamai suke sawa akwai kuma al'imamatul muhannaka wato rawanin da ake sa shi ya bita kan wuya wato tahtal hanak kenan tahtal hankil a tahtal hanak wanda ake sa waye kewaya tana to wannan rawanin guda biyu sune wanda aka san su a zamanin manzan Allah ta salama kuma kuma sune wanda aka yarda da su Umar dan Khattab ya tabbata da gare shi cewa in ya ga ka sa rawani ma in baka yi irin hakan nan ba yakan ce aula'il fawa aula'il fusat kaga fasikan nan ya za ka yi rawani ko baka baka baka yi haka ba mu mun saba zamanin manzo Allah san haka muke yi da rawani kuma dole haka za ku an gane wannan sai suka ce waɗannan iri biyu su ne ake ce imamatul muslimin irin rawanin da aka sani a gargajiyar musulmi rawanin da ya zama yankakke wanda bai da jela to wannan ba na gargajiyar musulmi bane na gaye ne zalla shi wannan bai halatta a yi shafa a kai ba wanda ya halatta a yi shafa shine wanda yake da jelar da ta sauka ko kuma wanda aka kewaye wuya da ita irin na yan sudan ko irin na wanda masu sarautar gargajiya a wurin mu suke sawa jama'a an fahimci wannan da kyau lokaci ya cika abu na karshe shine mun ce ya halatta a yi shafa akan rawanin nan bisa ga zancen da ya firin jaya akwai ɗan saɓanin malamai akai masaban malikiya da jumhur sun ce ba za a yi shafa ba amma matabar imamu ahmad ta ce za a shafa an gane ko kuma wannan shine abin da ya fi inganci sai abu na ƙarshe shine shafar mace akan khimar shi ma jumhurin malamai matabar imamu malik da sauransu duk sun ce ba shafa imam malik ya faɗa cikin mudawwana cewa in mace ta yi shafa akan khimar ɗinta ko akan ɗaukwali ta yi sallah idu salata wal wudu sai ta sake alola kuma sai ta sake sallah an gane ko amma kuma wato ibn hazam shi kuma yace ya halatta a yi shafa akan hula ya halatta a yi shafa akan dan karamin an dawo daga makan nan ya halatta a yi shafa akan rawani ya halatta a yi shafa mace ta shafa akan dan kwali ibn taymiya kuma yace ya halatta a yi shafa akan dan kwali ko akan rawani wanda akwai wahala cire shi da daura shi kenan mace duk wanda ta san cire himar ɗinta zai zama mata wahala ko cire dan kwalinta zai zama mata wahala kamar yadda na mai rawani zai zama mata wahala to ya halatta su yi shafa a kai wannan zancen shi ya fi rinjaye kuma a kai muke jama'a an fahimta wani a takaice shine abin da lokaci ba bamu dama mu faɗa Allah ya bamu lada ya gafarta mana kuskure subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah